donc, pour l'instant, nous appelons. Euh... This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkanku da wannan dare yau Litinin 27 ga watan Janairun shekarar 2025. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa hukumomi a jihar Nejan Najeriya sun tabbatar da mutuwar mutum uku tare da jikkatar wasu da dama a wata fashewa da ta auku a jihar. nan ta fashe shi ne ta sanadiyan rayuwar wani karamin yaro da mace a gidan da kuma ainihin wani mutum guda kuma muna kuma tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kwari ke gabatarwa a wannan makon shirin ya duba tsokacin masana akan tasirin 'yancin ƙananan hukumomin najeriya ta fuskar kuɗi akan rayuwar 'yan ƙasar sannan muna tafa da labaran wasanni wanda murtala faruk sanyi zai gabatar mana amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A daidai lokacin da ake gwabza fada tsakanin 'yan tawayen M23 da mayakan da ke samun goyon bayan gwamnati a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Wasu ƙungiyoyin agaji na sauyawa ma'aikatansu wurin zama saboda barazanar rashin tsaro. wannan dai na zuwa ne bayan da rahotanni suka ce 'yan tawaye da ke samun goyon bayan ruwanda a ƙarshen makon da ya shige suka yi kirarin kwace goma birni mafi girma a yankin mai yawan mutane kusan miliyan biyu Rose chuenko ita ce shugabar kungiyar agajin marsiko a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. ta faɗawa muryar amurka cewa tun a makon da ya wuce kungiyar agajin ke bibiyar lamarin sosai yayin da ake gwabza faɗan a goma da kewaye Wednesday last week with the fall of Minova followed Ta ce daga ranar Larabar da ta gabata bayan da 'yan tawaye suka kwace garin Minova daga baya kuma sake garuruwan da ke da muhimman hanyoyin dakon kayayyaki zuwa goma lamarin ya ƙara muni ya kuma jefa garin na goma a hadarin fadawa hannun 'yan tawaye mun yanke wasu shawarwari da farko muka fitar da ma'aikatanmu da ba sa muhimman ayyuka a wurin muka kuma kwashe tawagar jami'anmu daga yankin inda babu sukunan ci gaba da gudanar da ayyukan jinƙai. yayin da 'yan tawayen m23 suka kai hare-hare a garin goma a makon da ya wuce sojojin da ke aikin wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya guda uku sun mutu a wani taron gaggawa da aka yi a jiya lahadi kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira da a kawo ƙarshen tashin hankalin Falasɗinawa sun fara komawa birnin Gaza da safiyar yau Litinin yayin da sojojin Isra'ila suka buɗe wuraren duba ababen hawa a kan hanya suka kuma bar jama'a su koma yankunan arewacin ƙasar da aka rufe tun kwanakin farko na yakin da Isra'ila ta ƙaddamar a kan Hamas. dubban mutane da galibinsu ke tafiya da kafa na akan hanyar zuwa birnin gaza wanda ya fuskanci lugudan wuta sosai a lokacin da isra'ila ta kai hare-hare ta ƙasa da kuma ta sama wanda sojojin kasar suka ce sun kai su ne da nufin murkushe kungiyar mayakan hamas birnin gaza na daga cikin yankuna da yawa da isra'ila ta ba da umarnin mazaunansa su tashi lamarin da ya sa jama'a suka yi ta gwagwarmayar neman mafaka a lokacin da ake gwabza yakin yawancin mutanen da aka tada sun rasa matsugunansu lokuta da yawa har sai da suka koma zama sansanonin da aka gina da tantuna to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Hare-haren jiragen sama marasa matuƙi da rasha ta kai sun lalata wuraren ababen more rayuwa a yammaci tsakiya da kuma gabashin Ukraine a yau Litinin. Sojojin saman Ukraine sun ce sun harbo 57 daga cikin jimlar jiragen sama marasa matuƙi 108 da sojojin rasha suka harba a cikin dare. Jami'ai a Nipro, Ivano-Frankivsk da Sumi sun ce hare-haren jiragen saman sun shafi muhimman wuraren ababen more rayuwa. gwamnan ni Profesor Hilaisak shi ma ya faɗa ta kafar sadarwar telegram cewa haran da rasha ta kai yau litinin ya jakkata akalla mutane biyar a birnin nikopol wani jami'in diflomasiya na gwamnatin taliban da ke mulki a afghanistan ya gargaɗi amurka a yau litinin game da barazanar mai da martani akan tsara wasu 'yan ƙasar amurka a afghanistan Manufarmu ita ce cimma matsaya ta hanyar lumana abinda Suhail Shahin jakadan Taliban a Kata ya faɗawa muryar Amurka kenan a wata rubutacciyar sanarwa. ya yi magana ne kwanaki biyu bayan da sabon sakataren harkokin wajen amurka mako rubio ya yi barazanar cewa ta yi washington ta ba da tukwicin kuɗi masu tsoka ga duk wanda ke da mahimman bayanai akan shugabannin taliban abin da ke nuni da cewa ta yi akwai ƙarin amurkawa da aka yi garkuwa da su a afghanistan fiye da yadda aka sani a baya. A makon da ya gabata, mahukuntan Afghanistan suka saki wasu Amurkawa biyu Ryan Corbett da William McKenty, yayin da ita kuma Amurka ta saki wani ɗan Taliban da aka yankewa hukuncin ɗaurin rai a gidan yarin gwamnatin tarayyar Amurka, bisa zargin ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da kuma ta'addanci. Gwamnatin tsohon shugaban Amurka Joe Biden ce dai ta yi zaman shawarwarin musayar fursunonin. a gaida maryam dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to hukumomi a jihar nejan najeriya sun tabbatar da mutuwar mutum uku yayin da wasu da dama suka ji rauni a wata fashewa da ake kyautata zaton nakiya ce da ake amfani da ita wajen haƙar ma'adinan ƙarƙashin ƙasa a jihar daga mina ga rahoton mustapha nasiru batsari Wata fashewa da ake kyautata zaton bam ne ta hallaka akalla mutane uku tare da jikata wasu da dama a jihar Nijar Najeriya. Rahotanni daga garin Sabon Fegi ta ƙaramar hukumar Mashegu na nuna cewar har ila yau wannan fashewa ta yi sanadiyar rugujewar gidaje kimanin goma sha biyu. tare da jefa ɗaruruwan mazauna garin cikin yanayi na rudani bayanai dai sun nuna cewa wani mai sana'ar haƙar ma'adanai ne mai suna malam yusha'u da ya ajiye wannan abun fashewa da aka bayyana cewa bom ne da yake aikin haƙar zinari da shi amma kuma sai ya fashe hassan idris sabon fegi wani mazaunin garin ne ya ce mutumin ya share kimanin shekara guda yana ajiye waɗannan bama-bamai a wannan gida. Eh mai gidan wanda ya kawo wannan nokiyoyin ba, eh yi shawo yake. To shi dama nan yake zaune koko da yana zuwa aiki ne ya wuce. Shi ba nan yake ba kan je yake zaune. Kakashi da yake da gidan. Daki ɗaya ya doka daga ciki yana ajiye kayayyakin. To dama ya daɗe yana ajiye kayayyakin kenan. Ya daɗe yana ajiye su ya kai kamar kai ya kai shekara ma. To me yake da kayayyakin ne? Yana sai da su ne. Su ba ma ba man? Saukiyoyi ne aikin zinari ake da su wajen haƙa zinari. Ok yana sai da ma masu haƙa zinari. ne. Eh. to shine yake sayan ma kwastomomin shi ashe ma yana da su da yawa kenan ba guda gare shi an kawo kusan Helios guda fa aka kawo aka juya dakin to shi ma dai malam haruna sabon fegi ya ce lamarin ya yi matukar tayar da hankalinsu. A girman asara gaskiya jama'a ce an yi asara mai yawa sosai ba. Don gidaje manya-manyan gida ma banda irin gida na laka manya-manyan gida an ce tsakanin. To, to, shi wannan abun dama ana ajiye shi cikin gari da safe a ɗauka a tafi daji da shi ne koko. wallahi ba ajiye shi a cikin gari doka ma bai kamata ajiye shi a gari ba tuni dai kungiyar masu haƙar ma'adanai ta jihar Niger ta ce wannan mutum baya cikin kungiyarsu ta masu haƙar ma'adanai tsohon shugaban kungiyar wanda kuma a yanzu haka jigo ne a cikin wannan kungiya honorable muhammad sd mambo ya ce duk wani dan kungiyar mai lasisi baya hudda da bama-bamai membobinmu da ke wannan yankin nan sun tabbatar mana da cewa wannan bawan allah babu wanda ya san lokacin da ya samu kayayyakin da ma ya je ajiye a gidan shi saboda duk wani wanda ke sana'an ma'adani ya san wannan sana'a nashi na ma'adani babu wani mai hankali da zai je aje kayan wuta a gida ko da sauransu wannan an ce sunan shi yusha kun san shi koko ni dai ban wallahi ban ma taba ganin shi ba na kuma tambayi membobi na waɗanda na san suna da suna wannan yankin sun ce gaskiya ba su san shi ba. A yanzu dai hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger ta tabbatar da mutuwar mutane uku kamar yadda shugaban hukumar Abdullahi Baba'ara ya tabbatar. Na kenan ta fashe shi ta sanadiyan rayuwar wani karamin yaro da mace a gidan da kuma ainihin wani mutum guda kuma amma ainihin shi ainihin shi wanda ya ji hakiyan yadda aka gaya mana cewa wai yayi tafiya zuwa wani gu na ce to a bincika ina ne don ina ma son jami'an tsaro su kama shi su zo da shi su gayyace shi a zo da shi nan a wata sanarwa daga rundunar yan sandan jihar Niger ta nuna cewa kwamishinan yan sandan jihar Ebenezer dan Mamman yayi Allah wadai da lamarin tare da bayyana cewa mutumin da fashewar ta faru a gidansa mai suna yusha'u ya gudu amma kuma tana gudanar da bincike a kan lamarin mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria to a gaida mustapha nasiru batsari to sarakunan gargajiya tare da masu ruwa da tsaki da ke yankin tafkin chadi da ya hada kasashen nigeria nijar kamar da chadi sun gudanar da taro akan yadda sarakunan gargajiya za su ba da gudunmawarsu wajen wanzar da zaman lafiya a yankin wanda ya jima yana fama da matsalar tsaro daga maiduguri ga ibrahim mustapha da karin bayani sarakunan gargajiya tare da masu ruwa da tsaki a Najeriya da jamhuriyar Niger, Kamaru da Chadi sun gudanar da tarukan samar da hanyoyin zaman lafiya a yankin tafkin Chadi musamman a baya-bayan nan da ake fuskantar are-are da tashe-tashen hankula da ya raba iyalai da dama da gidajensu. Tarun ya gudana a birnin Maiduguri inda ya samu halartar sarakuna daga kasashe da ke haɗe da tafkin Chadi da ma wasu sarakuna a gida Najeriya haɗe da sarakuna a jihar Yobe da ma jihar Borno. Sarakunan sun gudanar da taron nasu ne gabanin fara taro da gwamnonin yankin da ke hare da tafkin chadi za su gudanar nan gaba sultan kacalla bukar wadda shine sarkin jammaina a kasar chadi ya bayyana cewa sarakuna suke tare da mutane don haka akwai buƙatar gwamnatoci su haɗe da su don a gudu tare a tsira tare domin rashin haɗin kan sarakunan ci baya ne eh, wannan taro yana da muhimmanci so mu gaskiya fi sabilillahi sarakunan yanzu suna da rawan da za su taka saboda mutane in aka ce sarki zai magana mutane za su fito su saurari maganar sarki sannan duk abin da muka faɗa mutane suna yi kuma suna yi shi sa muke so gwamnati ta ba mu wannan dama fitowa mu taka rawa. shi ma a nasa jawabi mai martaba sarkin fika wanda shine shugaban majalisar sarakunan gargajiya na jihar yobe dr muhammadu abali ibn muhammadu idris ya ce haɗin kai tsakanin sarakunan gargajiya na yankin tafkin chadi zai taka muhimmiyar rawa wajen maido da zaman lafiya da ci gaba. na ga cewa wannan zai yi amfani uh, mu haɗa kanmu da sauran sarakunan da suke lake chad basin ɗin to mun zauna mun understanding kanmu da ake faɗa na samun zaman lafiya abubuwan sarakuna da za su iya yi mu ga yadda za mu taimaka wannan authority din mu ga yadda za a haɗa kan Muhammad Nuhu sakataren hukumar gudanarwar yankin tafkin Chadi ya ce haɗewan gwamnonin kasashen yankin tafkin Chadi da sarakuna zai taka rawa wajen wanzar da zaman lafiya sunana Muhammad Nuhu ni ne kuma eh, sakatare na eh, Lechar Basin Commission taron da sarakunan gargajiya taro ne da muka shirya Najeriya kasashen da Boko Haram suka yi banna ga jawo mana matsala suka tattara mutane waɗanda aka kora daga gidajensu da da na Kamaru da na Najeriya da na Chad da na Nijar kansu guda a kowane lokaci suna iya ji ma juna waya sun fahimci juna suna iya magana tare da juna to ba za a iya yin wannan ba sai an hada da sarakunan gargajiya domin kai magana mutane waɗanda abu ya shafa ai mutane sarakunan gargajiya ne so shi yasa kaga mitin din na sarakunan gargajiya yake da muhimmanci kwarai da gaske shi ma shugaban masunta Alhaji Abubakar Gamandi ya ce sarakuna suna da abubuwa guda biyu wajen bawa talakawa goyon baya tare da jin bukatar su wannan zai taimaka matuka. Sunana Alhaji Abubakar Gamandi ni ne eh, shugaban masunta na tafkin Chad. Wannan taron yana da muhimmanci dan ni na halarci irin wannan tarukan so da dama na je Jamena na je Kamaru duk a irin wannan taron amma gaskiya wannan na yanzu ya bani wato wasu abubuwa daban wanda yake san fi da na halatta wato shi wannan gaskiya an ce a gaya ma juna gaskiya ne sarakuna da magoya bayan su hukuma gwamnati sojoji kowaye a gaya ma kowa gaskiya ne kowa ya kawo gudunmuwa ya za mu yi mu ceci al'umma mu wannan shine abin da ake bukata gudunmuwa su kuma ita ce kawai kacal guda biyu ce na ɗaya su ba talakawan su goyon baya kuma su kirawo su wannan shine idan za su kirawo su su ba da goyon baya a yi da su to wannan shine kawai in suka yi wannan sun kare abin da ya kamata Ibrahim Mustapha muryar Amurka daga Maiduguri A gaida Ibrahim Mustapha wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1931 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Yanzu kuma ga shirin 'yan ƙasa da hukuma. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba san kai ne ba. ba ni ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yankin bai na Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Maza-maza gwamnatocin ƙananan hukumomi su fara yin ayyukan raya ƙasa tabbatar cewar sun samar wa da matasa aikin yi. Ƙananan hukumomi yanzu za a yi musu alƙalanci ne da abin da suka yi yanzu kuɗi na ƙarƙashin su su sani cewa su gwamnoni suna da immunity rigar kariya amma shi lokal gaman chairman ba shi da rigar kariya nan take hukumomi irin su icpc fcc za su iya dira a kansa su kama shi yau shirin na tafa ne da tsokaci akan tasirin yancin kananan hukumomin najeriya ta fuskar kuɗi akan rayuwar 'yan kasar a dakace mu yau ga wasu nan su ke nukura don mun san mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani don akara ko oho gama ko wasu. madalla masu a tsakiyar shekarar da ta gabata ne kotun kolin najeriya ta fassara tare da yanke hukunci akan sassan kundin tsarin mulkin ƙasar. da ke magana a kan sarrafa kudaden ƙananan hukumomi inda ta haramta wa gwamnonin ƙasar tsoma hannu da baki a kan dukiya mallakar ƙananan hukumomin musamman kasan kuɗi da ƙananan hukumomin ke samu daga asusun tarayya a kowane wata. haka kuma kotun ta koli ta haramta wa gwamnonin naɗa kan tumomi domin tafiyar da mulkin ƙananan hukumomi. akan da ya biyo bayan matakin ofishin babban attorney kuma ministan shari'a na najeriya ne wanda ya mika wannan batu gaban kotun kolin domin ta yi fassara kuma ta ba da hukunci la'akari da cewa an daɗe ana muhawara cewa kundin tsarin mulkin najeriya ya haranta wa gwamnoni saka hannunsu akan kudaden ƙananan hukumomi kuma bayan nazari kotun ta ce gwamnonin ba su da hurumin taba kudaden ƙananan hukumomin kana kuma abin da suke yi na naɗa kan tumumi domin tafiyar da mulkin ƙananan hukumomin haramun ne To ga alama dai gwamnatin tarayya ta himmatu sosai wajen ganin gwamnonin sun mutunta wancan hukunci na kotun koli inda a 'yan kwanakin nan wata sanarwa da kakakin shugaban najeriya mr sunday dare ya fitar ta tabbatar da cewa daga wannan wata na janairu gwamnatin kasar za ta fara aiki ga dangadan da umarnin kotun inda kowace daga cikin kananan hukumomin najeriya 774 za ta fara karbar kudinta daga asusun tarayya kai tsaye yanzu haka dai masana sun fara tsokaci akan wannan mataki na gwamnatin najeriya Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa masanin kimiyyar siyasa da dabarun mulki na Jami'ar Bayero Kano ya fayyace abubuwan da 'yan najeriya ke sa ran gani a wurin shugabannin ƙananan hukumominsu a ƙarƙashin wannan sabon tsari haɓakar ayyuka a ƙananan hukumomi maza-maza gwamnatocin ƙananan hukumomi su fara yin ayyukan raya ƙasa samarwa da matasa aikin yi kasuwanni da harkar noma za su daɗa inganta kuma za a sa rai a ga cewa sun rage ɓarna da ta'adi irin wanda suka yi ya haddasa cewar wasu gwamnonin su rike kuɗin tun suna son kada a koma gidan jiya sai sun yi wannan to haka kuma za a sa rai a ga cewar ƙungiyoyin matasa da ƙungiyoyin gaban demokaradiyya sun mai da hankali wajen sa ido a ganin cewar gwamnonin ba su sake komawa ta bayan gida sun karbe kuɗin ba musamman la'akari da cewar yawa yawancin shugabannin ƙananan hukumomin waɗanda gwamnoni suka ɗauki ɗora ne da sunan zaɓe. Ba ga masana kimiyyar siyasa da sha'anin shugabanci su ma 'yan gwagwarmayar shugabanci na gari sun tofa albarkacin bakinsu Kwamarar Kabiru Sa'idu Dakata, daraktan kungiyar Kaja, ya ce samun 'yancin kudaden ya buɗe sabon ƙalubale ga su ƙananan hukumomin. A baya su kansu gwamnatoci sukan yi ikirarin cewa akwai fa ƙananan hukumomin da abin da ma suke samu don baya isar su. Sai sun taimaka sun cika musu ma suke iya biyan albashi su yi ayyuka a ƙananan hukumominsu. To yanzu idan ya kasance an rabu kowa ya kama gaban shi to za a gani wayanda ba za su iya ba kaga kalubale ne a gaban waɗannan ƙananan hukumomi su tashi su ƙara fito da wasu hanyoyi tasiri na biyu su ma yanzu ko ba komai ƙananan hukumomi yanzu za a yi musu alƙalanci ne da abin da suka yi yanzu kuɗi na ƙarƙashin su. To amma Dr. Muhammad Uba da ya cika kwanaki ɗari a kujerar shugabancin ƙaramar hukumar birnin kudu ta jihar Jigawa ya ce 'yancin da suka fara cin gajiyarsa ne ya ba shi damar cimma nasarori a kwanaki ɗari na farkon mulkinsa. An ka ɗauki makarantu asibitoci je ga kayan aiki ga komai har haihuwa za su iya karɓa yanzu a asibitocin nan guda uku wanda muka gyara. Masallatai na kamsu salawati mun gina ɗaiɗaiɗaiɗai har guda biyar a cikin kwana ɗari mun yi masallacin juma'a guda ɗaya mun ɗau mutum ɗari uku da arba'in wanda NCE holders ne wanda za su koyar a makarantunmu. Wannan ba na maganar bangaren ruwan sha bangaren noman rani. Mai cewa man zai cewa shine kalubale a wannan kwana ɗari? Kalubale ba a rasawa amma dai mu gaskiya mun same shi kaɗan. Saboda dama mu a jihar Jigawa idan kai maganar autonomy ma mu ba wai sabon abu ba ne Domin tun lokacin da muka hau mu a sanin mai girma gwamna ma ko full autonomy yake bamu. Ba ruwan mai girma gwamna a cikin harkar kuɗin local gama. Harkan ba ah, ya zan kurra. daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ke nasa samura. Yayin da shugabannin ƙananan hukumomi ke maraba da farin ciki da 'yancin karɓar kuɗaɗensu daga asusun tarayya a can Abuja babu katsalandan daga gwamnoni. Barista Ibrahim Cedi na ƙungiyar lauyoyin Najeriya na cewa. dukkan wani abu da gwamna yake iya yi da kuɗinsa an turo masa to shi ma karamar hukuma hakanan ake tsammanin shugaban karamar hukuma ya aiwatar ta hanyar bin dokokin da suka tanadi ofis ɗinsa ba kamar yadda ake yi da gwamnoni su ne suke tasarrufi da kudaden lokal government ta yadda suka ga dama ba a nan sakamakon da zai wannan autonomy din da aka ba su zai haifar shine duk fa local government chairman din da ya je ya karkatar da kuɗi ko kuma ya dakata gwamnansa ya wani abu da ba daidai ba to fa ne zai zamanto a hannu su sani cewa su gwamnoni suna da immunity rigar kariya amma shi lokal gaman chairman ba shi da rigar kariya nan take hukumomi irin su icpc fcc za su iya dira a kansa su kama shi masu ware karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwali daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum a ƙasa duka mai mulkin kanta an a Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka. shirin na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamanninta dan dubayya ka ɗauki alkalami zana in za ka iya faɗo masu kofin ba za na ƙosa ba ƙarshen labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina sani bani na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe na yi karo da ɗan musa ya so in ɗan huta ni ko na ce ban gaji ba To ana tara ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga labaran wasanni. 'yan sanda a ingila sun soma bincike kan zargin kalaman batanci da barazana da aka yi wa alkalin wasan kwallon kafa michael oliver a lokacin wasan gasar premier da arsenal ta buga da wolves a jiya lahadi lamarin ya faru ne bayan da alkalin wasan ya bai wa dan wasan arsenal miles lewis kelly jan katin kura sakamakon shigar mugunta da yi wa dan wasan wolves matt doherty a minti na 43 na wasan alkalin wasan ya yanke hukuncin ne bayan tuntubar takwaransa mai kula da hoton bidiyo wanda ya tabbatar masa da aikata laifin hukumar shirya gasar firimiya da ta ba da umarnin gudanar da binciken ta ce ba za ta lamuncewa kalaman cin zarafi da barazana ga kowane alkalin wasa ba don haka take shirin daukar tsatsauran mataki kan abin da aka yi wa oliver a cikin sa'o'i ashirin da hudu da suka gabata a cikin wata sanarwa da ta fitar hukumar ta ce a kaddamar da jerin bincike-bincike kan wannan lamari tare da zumar hukunta duk wanda aka sama da aikata laifi mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester united ruben amorin ya cicciki lamirin dan wasan gaba na kungiyar marcus rashford bisa kuma bayan da dan wasan ke fuskanta wanda ya sa yake kwashe tsawon lokaci a benci dan wasan na gaba ya kwashe tsawon makonni bakwai ba tare da samun gurbin buga wasa ba a kungiyar ciki har da wasan da united din ta doke fulham da ci ɗaya da nema a jiya lahadi wannan ya sa kocin ya fuskanci suka da matsin lamba na cewa yana tauyewa dan wasan yanci da rashin bashi dama alhali yana daga cikin 'yan wasan da suka ba da gagarumar gudunmuwa ga ci gaban kungiyar na tsawon lokaci to sai dai kocin ya ba da hujjarsa na daukar wannan matakin yana mai cewa dan wasan yana fama da mummunar koma baya lamarin da ya haifar da ma rashin tabbas ga makomarsa a kungiyar. dan kasar italiya janik sina ya sami lashe babbar gasar tennis ta australian open ta bana karo na biyu a jere sina wanda shine dan wasan tennis na daya a duniya a halin yanzu ya doke mutum na biyu a duniya alexander zverev da turmi uku a jere a wasan karshe ta gasar da aka fafata a birnin melbourne a jiya lahadi wannan nasarar dai ta baiwa sina damar lashe kofin babbar gasar tennis ta grand slam uku kenan a rayuwarsa duk da cewa yana fuskantar wata tuhuma ta amfani da kwayoyi masu ƙara kuzari da yanzu haka ake cikin shari'arta, ta. To ƙarshen labarin wasannin kenan. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC. A gaida Murtala Faruk Sanyin yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. To a takaice a daidai lokacin da ake gwabza fada tsakanin 'yan tawayen m23 da mayakan da ke samun goyon bayan gwamnati a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo wasu kungiyoyin agaji na sauyawa ma'aikatansu wurin zama saboda barazanar rashin tsaro wannan dai na zuwa ne bayan da rahotanni suka ce 'yan tawaye da ke samun goyon bayan ruwan da a ƙarshen makon da ya shige suka yi kirarin kwace goma birni mafi girma a yankin mai yawan mutane kusan miliyan biyu. Falasɗinawa sun fara komawa birnin Gaza da safiyar yau Litinin yayin da sojojin Isra'ila suka bude wuraren duba ababen hawa a kan hanya suka kuma bar jama'a su koma yankunan arewacin kasar da aka rufe tun kwanakin farko na yakin da Isra'ila ta kaddamar a kan Hamas. dubban mutane da galibinsu ke tafiya da kafa na akan hanyar zuwa birnin gaza wanda ya fuskanci lugudan wuta sosai a lokacin da isra'ila ta kai hare-hare ta ƙasa da kuma ta sama wanda sojojin kasar suka ce sun kai su ne da nufin murkushe kungiyar mayakan hamas Hare-haren jiragen sama marasa matuƙi da rasha ta kai sun lalata wuraren ababen more rayuwa a yammaci tsakiya da kuma gabashin Ukraine a yau litinin. Sojojin saman Ukraine sun ce sun harbo 57 daga cikin jimlar jiragen sama marasa matuƙi 108 da sojojin rasha suka harba a cikin dare. Wani jami'in diflomasiyya na gwamnatin Taliban da ke mulki a Afghanistan ya gargaɗi Amurka a yau Litinin game da barazanar mai da martani kan tsara wasu 'yan ƙasar Amurka a Afghanistan. Manufarmu ita ce cimma matsaya ta hanyar lumana abinda Suhail Shahin jakadan Taliban a kata. ya faɗawa muryar amurka kenan a wata rubutacciyar sanarwa ya yi magana ne kwanaki biyu bayan da sabon sakataren harkokin wajen amurka mako rubio ya yi barazanar cewa ta yi washington ta ba da tukwicin kuɗi masu tsoka ga duk wanda ke da muhimman bayanai akan shugabannin taliban masu sauraro baki ɗaya abin ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da misalin karfe 6 na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi wato biyar kenan na safe agogon ghana za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatarwa da julie leathers gresham da ta haɗa mana shirin sa injiniyan mobile ni mahmud lalo nake cewa ku kwana lafiya